wayo in na sanin wada miki ma'anar wakankam to wannan wakankam da nika jin suna ta yi suna waɗin shi suna ta yi suna waɗin shi ni in ba da ingilishi ɗaya da nisa ana kam kam hiya kam hiya kenan kam kam kam ka zo shi kuma da zabarmanci namu a kota hausan mu wata maganar mu ta Niger kuma da at suna zabarmanci ana kam kam kam kam kam kam shi kuma kaman matse matse matse to in ba haka nan ba ta ina ni ban taba jin wace langa bon kan kam kam kuma da larabci ma ana cewa kam kam kam kam kam kam kamar nawa nawa kam kamar bikam nawa nawa kam kam to in ba haka nan ba to wace langa kuma ni sani wanga dai to mutunan da yalla ya kirkiro kanshi ko dai shi yasa san inda ya san ya samu abun shi ya sa Allah da ya bada sa Allah ya sa mu cika da imani kasa harkar duniya sai hankuri kowa ya tana shi ibada kowa ya tana shi ibada Allah ya bada sa ba dai kowa kwamba aljanna ta kai to ai tai insha Allah Allah ya ba mai rabo sa Allah ya sa mu cika da imani to gaskiya savale savale irko min no aljanna den borai kul di ba addina no kalsuru borai kul ninge bon wana kire son kalsuru dai irkoy de mir no aljanna irkoy tali irin banda a dunya da bana in gano gati ai hanna eh me mhm, la fami yanzu ku tashi mu tai mu sallah ala nufri ita ce ta kirkin sai in an yi ta sai ai roƙon aljanna can cikin ta <laughs> mu tai mu sallah la fami haba na mun ce kai ku da kun ka sani je vous love je vous t'aime je vous moi la famille mon petit